Mr. and Mrs. Maidoki, kashi na ashirin da biyu. Masu sauraro kada ku manta ku danna mana subscribe. Na gode. Weki-weki yau saura 21 days. Kai ko, saura 23 days dai. A lissafin adalci dai saura 21 days. Bi ta tashi zaune tana miƙa. Kin yi sallah ta girgiza kai. To a fara sallah kafin a zo miki da breakfast. Ta miƙe tana girgiza kai. adam ɗinta ɗan rigima. Ƙarfe shida da kwata ta yi sallar asuba, wannan cikin na saka ta nauyin bacci. Sanyi ake ta fito sanye da pajamas ɗinta masu kauri har da socks a ƙafa. An shiga sanyin Disamba, duk an kashe AC na gidan. Ɗakin yaranta ta leƙa suna bacci don babu makaranta yau, it's Saturday. Smoothie take son haɗawa don wannan cikin yana sa ta son abin sosai. Adam ta gani a kicin ɗinsu maimakon Nani Asabe. Ya wani saka apron yana so ya kwai Da gaske dai yau kai za ka yi breakfast ɗin kenan. Breakfast with a secret recipe ba? Secret recipe ya wuce magi? Sake canka, kai ka sani. Love. Love ne recipin. Ta girgiza kai ta buɗe fridge za ta ɗauko fruit. Lokacin da ta zo za ta markaɗa yake tambayar ta ko ta fara wani sabon diet ne. Ya lura kwana biyu kullum sai ta sha smoothie. So nake na yi ƙiba. Kin yi ƙiba ai, in fact kuma tunki kaman balloon. Ƙarya ne. ba kya duba miro shi yasa ba wani da ta gama haɗawa ta matsa gefensa ta ce ranar monday zan fara fita aiki adam ya ce allah ya kai mu tana tsaye tana shan smoothing har ya gama haɗa breakfast ɗin ta taya shi kaiwa kan dining da rana sai ga anti kulsum lokacin da ta dawo daga umara ba su haɗu ba saboda ta je dubai sayayya adam baya gida ya ce zai je ya duba wani ginin su sau da yawa idan anti kulsum ta zo gidan takura mata take ta yi ta tambayoyi tana bin ƙwaƙwafi. Dama maganar bikin ‘yar Lala ce, wace ‘yar anti Lalar za ta yi aure? Mu Mubina. Ah, ta gama skul ɗin ne? Yaushe ta fara? Tana aji biyu yanzu, lokacin aurenta ne ya zo. Bilkisu ta ce Allah ya nuna mana. Anti Kulsum ta ce, Dama akwai siyayyar da za a mata, kuma na san ke ce sarauniyar ‘yan gayu. Shi ne nake so ki taya ni yin zaɓi. Anti Kulsum kenan, wai sarauniyar ‘yan gayu. To ai gani muka yi ra'ayul aini. Bilkisu ta yi dariya. Suna zaune suna duba kaya a wayarta sai ga Nani Asabe ta kawo mata wayarta da ke ringin. Ya Jamal ne ya kira suka gaisa yake mata ya jiki. Bayan sun gama wayar ta miƙe za ta ɗauko a baɗaki an tukulsum ta ce Bilkisu ciki ne da ke dama? Shi kenan matan nan sai ta beza. Ita ma ita ce information minister na mai doki Family House. Bi ta ɗan juyo ta ce ni ba ni da komai. Yo ko ban taɓa aihuwa ba ai na san wannan tumbin na ciki ne. To anti ki haƙuri ki bar shi a tumbin ban gaya wa abadan ba. Shi kenan Allah ya amshi addu'a ta. Allah ya sa ‘yan biyu ne. Bi ta wuce ta barta tana ta sumbatun barka. Allah dai ya sa kar ta gaya wa Adam su take ta gaya masa da kanta. Lokacin da ta shiga kamfaninta, abubuwa ne ta gani babu kanta. Dole sales ɗinsu ya yi ƙasa, gaba ɗaya ba abin da aka saba yi suke ba. Mitin ta fara yi da management don ta gano ina ne matsalar. Maganar Amarya Collections da take son haɗawa ƙarƙashin Adbi ta ajiye a gefe. Don yadda abubuwa ba sa tafiya daidai a Adbi, dole ta ajiye maganar Amarya Collections don a fara gyara matsalar cikin gida tukunna. Karfe uku ta dawo gida, tana zuwa gida ta watsa ruwa. Yau kam tana so ta fara binciken da zai tabbatar mata da ko da gaske Adam ya tuba ko kuma dai tuban muzuru ya yi. Da ya dawo gida yana cin abinci ta tambaye shi ya bata lambar Ummul Khairi. Happiness, akwai abin da kake ɓoyewa ne? Tuni ya ɗauko wayar ya miƙa mata. Ta buɗe wayar don har yanzu bai canja password ba. Ta sacin sunan da ta gani ranar Ummul da kyafi. Ta kwafi nambar a wayarta, tana lura da yanayinsa. Abinci yake ci bai ma damu ba. Ta miƙa masa wayarsa. Baki yarda da bayanin da na miki ba ne? Kawai ina so mu gaisa ne. Ya bi ta da a gaisa lafiya. Ba za ka ce in gaishe ta ba? To ki ce ina gaishe ta. Bilkisu ta yi dariya ta ce, kamar da gaske. Daga baya da ta samu nutsuwa sai ta kira nambar. Maganar business ta fara mata ko za ta siyar mata da kaya sai ta ce ba ta gane waye ba. Bi ta ce, matar Adam mai doki ne. La, anti Bilkisu ina wuni? Ai walla har yau ana tambaya na irin kayan da ya Adam ya aiko kwanaki. Hmm, ya Adam. Ya school? Bilkisu ta tambaye ta. Ta amsa mata da lafiya. Zan saving number ki. Ta ce mata ba matsala. Bayan sun gama wayar, ta ɗan ji sanyi a ranta. Not because ba ta yarda da labarin Adam ba, sai dan tana so ta rufe ƙofar zargi. Saboda in dai suna son samun zaman lafiya mai ɗorewa kamar yadda Ammi ta faɗa. Dole ne ta toshe duk wata ƙofa da zargi zai iya shigowa cikin zamansu. Wannan karan tana so ta bawa Adam duka yardanta ne. Nambar Dina za ta nema next. So take ta san ko da gaske bata san Adam mijinta bane ko kuma ma dai Adam ɗin ya san sun yi makaranta tare ya neme ta. Instagram ta shiga wanda ta buɗe sabo ba nata ba na da ba. Ta nemo sunan Dina Bature, ta ji sa'a kuwa akwai nambar ta. Ta ɗan yi scrolling page ɗin sai ta ga ashe ma ta yi aure wata uku da suka wuce. Ta ɗauki nambar amma bata kira ta a ranan ba. Da suka zo kwanciya Adam ya ce mata idan tana son sanin gidan su Ummul Kairima zai kai ta ta tambaye ta da bakin ta. Na yarda da maganar kafa. Maganar business yasa na karɓi namban ta. I was scared. Me yasa? Idan har duk bayanin da na miki baki yarda da ni ba, ban san me zan faɗa miki ki yarda ba. Don duka gaskiya ta na faɗa miki ranan. Adam, yes? Ka taɓa tambaya ta me yasa na yarda da kai idan ka neme ni? Yayi shiru. I was depressed bayan miscarriage ɗin nan. Na zo bana jin sha'awar komai. You did not even care. Idan ka taɓa ni ka ji ni dry tunaninka shine ka ɗau lubricant ka shafa. It's painful. Bana jin komai. Kai kuma baka damu ko ina ji ko ba na ji ba I'm sorry wallahi ban sani ba baki faɗa min ba na ɗauka rigimar ki ne kawai lokacin da na ce ina buƙatan hutu da ka dawo after two weeks cewa ka yi two weeks is enough baka da muka san me yasa na nemi hutun tun daga farko ba I'm really sorry ki haƙuri don Allah I'm not a machine Adam kusan koyaushe sau biyu kake a jere and I'm mentally and physically not ready shi yasa nace ka bani lokaci Subhanallah, forgive me happiness. Ya rungume ta yana bubbuga bayanta hawaye na zubo masa. Gaskiyar Dr. Mansur da ya ce akwai poor communication su Ba su taɓa magana irin wannan ba. Shi yana fito mata ne a bata son bashi haƙƙinsa. Ita kuma tana ganinsa a mai son zuciya. It was a miscommunication. Ita ta ce tana buƙatar hutu, bata faɗi dalili ba. Shi kuma bai nemi bayani ba, sai ya ɗauka duk hutun da za ta ɗauka sati biyu zuwa wata ɗaya ya ishe ta. I'm sorry happiness. Ya sake manna ta a jikinsa yana saukin nauyin ajiyan zuciya. Disamba watan bukukuwa. Bikin 'ya'ya da jikoki za a yi a familin mai doki. Za a yi na 'yar Antilala, yayar su Adam sannan ƙannen Adam biyu za su yi aure. Yusuf ɗan Umma da kuma Zainab 'yar Anti Hindu. Sai kuma wata cousin ɗin su Adam, Salima, wacce ita ma a gidansu ta taso. Bikin an saka shi a ƙarshen watan Disamba. Shirye-shiryen biki ake, Duk abin da ake yi an na kiran Bilkisu ta ji ra'ayinta. Bilkisun da ba za ta saka kanta cikin hidimarsu ba. Idan za a yi wani event za ta je, amma ba ta shiga duk wani shirin da za a yi. Yanzu ma sun gama waya ne, ta juya sai ta ga Adam na kallon Ya da kallo? Ina mamaki ne, na me? Wai ke da Antukulsum ne kuka yi wayar 20 minutes. Ka san ta ai da son ganin ta ƙure a daka wajen biki. I'm happy, saboda mun yi waya saboda baki kira ta ‘yar ƙauye ba. Bilkisu ta ajiye wayar hannunta ta zauna kusa da shi ta ce, Ba ka so ina faɗin ‘yan ƙauye ne? Happiness, idan za ki kira ni ɗan ƙauye so dubu ba zan ji komai ba, saboda na san wasa kike yi. Amma idan kika kira sauran ‘yan uwana da haka, ba na jin daɗi. Ka yi haƙuri. How would you feel idan yau na kira Kasim ɗan ƙauye, gobe kuma na ce Abbi ba gida je? It's disrespectful ai. Na ce ka yi haƙuri ai. I'm just saying it ne saboda gaba. Ba sai ka faɗa ba, zan kiyaye. Ta miƙe ta hau fushi ta bar masa ɗakin. Biyo ta yi har ɗakin ta. Happiness, ba maganar fushi ba ne wannan. Su nake mu yi magana akan abubuwan da ba ma so saboda gaba. Ka ce ba ka so, na ce kai haƙuri me kuma kake so na maka? Gyara nake so happiness. Mu gyara duka. Ni ma idan akwai abin da nake yi da ba kya so, let me know. Komai na kama bana so. Ya shiru yana jin tana masifar ta kamar Bilkisun da. Juyawa ya zai fita a ɗakin, don magana ta fahimta ba zai yiwu yanzu ba. Ka faɗi naka ai, nawan ne ba za ka tsaya ka ji ba, ka ci gaba, ka ci gaba. Kai mata sai a hankali. Ma yi magana idan kin huce, ya fita ya ta tana faɗin ai ba za ta huce ba. Wannan ne karo na farko da suka yi faɗa tun da Bilkisu ta dawo zaman gidan. Da dare ma kin zuwa ɗakinsa ta yi, ta kwanta a nata ɗakin tana ta masifa. Can sai gashi ya shigo ɗakin ta cikin grey pajamas ɗinsa masu nauyi. har da wani ɗauko filo kamar babu filo a nata gadon. Kar ki damu, kwanan sulhu na zo. Ya ajiye filo a tsakiyarsu, ya kwanta ya juya mata baya. Yana ji tana ta juye-juye ta kasa bacci bai kula ta ba. Sai can da bacci ya ɗauke ta ya matso kusa da ita ya rungume ta. Lokacin da Bilkisu ta kira nambar Dina, zuciyarta wani bugu yake tana jin wani zafi a ranta. Dina ce fa da Adam ya admitin cewa wani abu ya shiga tsakaninsu. Ganin kirjinta na zafi sai ta kashe kirin ta nemi ruwa ta sha. Tana zaune tana tunanin sake kira sai ga kiran Dinar ya shigo wayarta. Hello? Dina ta faɗa daga ɓangarenta jin an ɗauki wayar kuma an yi shiru. Waye ne please? Bi ta tattaro sauran nutsuwarta ta ce, Bi ce, Bi El Said. Dina ta rikice ta fara kame-kame, gashi mijinta na gidan bata san wace magana Bi za ta faɗa mata ba. Don Allah ki haƙuri zan kira ki anjima, ta kashe wayar. Bi ta ce ashe ta san mai ta yi. Bayan kusan awa ɗaya lokacin bi na kicin tana ta na ne asabe aiki sai kiran dina ya sake shigowa. Bi ta ɗau wayar ta bar kicin ta koma falo ta zauna. Ki haƙuri ɗazu alhaji na gidana shi yasa na kashe wayar. Bi ta ce kin gane ni kenan. Kin tuna a 2006 mun haɗu a birthday ɗin Labiba? Na gane ki. Kenan kin san dalilin kira na. Bi wallahi kin ji na rantse miki da Allah ban san adam mai doki mijinki bane sai lokacin da bidiyon anniversary ɗinku yayi trending. Kina so ki ce baki taɓa sanin wani aura ba? Bikin san a Canada iyayena suke. Bayan school da na koma Canada ban sake zuwa Najeriya ba sai last two years. Bi ta ce, hmm, don Allah ki haƙuri, wallahi ban sani ba. Na yi aure bai jima ba ki rufa min asiri, wallahi ciki gare ni idan kika tona min asiri alhaji zargi na zai yi. Zargi? Aure da zargi tamkar zama ne da gyambun da baya warkewa. Ta tuno maganar ammi. don Allah ki rufa min asiri wallahi na daina komai tun kafin na yi aure kin san wannan shine aure na na farko kuma mu biyu ne a wajen alhaji bi na roƙe ki rufa min asiri bi ta sauki da nauyin ajiyar zuciya dama tana son rufe ƙofar zargi ne a nata gidan ba wai ɓata auren wata ba dina ba ƙawarta ba ce irin abin da ake cewa haɗuwar makaranta rabuwar bakin gate ne turula biba ta santa don ba ma abu ɗaya suka karanta ba ba zai amfane ta da komai ba idan ta ce za ta tada mata hankali tana gidan mijinta. If truly ta daina abin da take kuma ta nutsu ta yi aure. Me nata da za ta ce za ta fito da sirrin da Allah ya ɓoye mata? Me za ta samu da hakan? Daga ƙarshe ma ba dina kaɗai abin zai shafa ba. Zai zo ya shafi Adam idan ya shafi Adam kuma ya shafe ta. Ita matarsa ce, uwar 'ya'yansa. Da waɗannan tunanin ta yanke wa kanta hukunci ta ce, Na miki alkawarin maganan nan ya wuce a wajena, amma ki hankali da Labiba. Idan kika bari ta shiga jikinki za ta iya kashe miki aure. Na gode bi, na gode sosai. Daga haka bi ta kashe wayar. It hurts, it hurts, amma ta ɗan ji sanyi yanzu. Labiba ce ta saura, amma bari ta gama da gyaran adbi tukunna. Duk report ɗin da ta saka aka mata ya pointin wajen sabon competitor ɗinta ne. A kafa arewa ita ta fara buɗe kamfanin da Strictly Couple Wears suke yi. Duk da suna wasu designs ɗin amma 70% na kayansu na ma'aurata ne. That's their niche. Tana da competitors a Lagos da wasu jihohi a kudu amma ba su kai ta suna ba. Musamman saboda yadda ta branding kanta a matsayin fiskar adbi tana modeling kusan duka kayan. Kayansu suna yi ne saboda target ɗinsu 'yan arewa ne. So they are modest kowa zai iya sakawa. LBB Designs shi ne sabon kamfanin da yake ƙoƙarin durƙushe ainihin abin da aka san Adbi Koto da shi wato couple wears. Dududu kamfanin an buɗe ne wata bakwai da suka wuce, amma cikin watanni biyar baya da bi ta ɓace ɓat a duniyar social media sai gashi LBB Designs suna ƙoƙarin take su, shi sa sales ɗinsu ya yi ƙasa. Report ɗin take kallo sai ta ga sunan tsohon design director na Adbi a matsayin design director na LBB Designs. Mustapha ta kira sunan manajanta. Wannan ba sunan Patrick Eze nake gani a nan ba? Manaja ya ce, wata ɗaya da kika tafi hutu ya yi resigning. awa design director ya resign ya koma LBB an ba ku gaya min ba? Ma, kin ce hutun six months zaki kada a contacting ɗinki. Mustapha ba ka ganin irin designs ɗin mu LBB suke yi? Gashi, gashi, ta watsa masa hotunan models ɗinsu. Contract ɗinsa ya ƙare ba a renewing ba ya yi resign. Why are you just telling me now? Ma, Monday fa kika resuming aiki. Bita dafe kanta. Ta gane inda matsalar yake. kallon copycat ake musu saboda LBB sun riga sun fitar da sabbin designs da ta approving kafin ta tafi ga ɗau. Waye mai kamfanin LBB? Labiba Sada. Manaja ya faɗa ba tare da ya san tarzomar da ke tsakanin bi da Labiban ba. Labiba Sada? Eh, wacce take da Lily Beauty Salon. Labiba? B ta miƙe tsaye, jikinta na ɓari. Kenan Labiba ba mijinta kaɗai take hari ba, Labiba bayanta take son gani. Idan ta dukusar da Adbi ta gama kasara ta, Idan ka cire familinta, Adbi shi ne na biyu a rayuwarta. It was her dream, her passion tun tana ƙarama. She worked hard for it. Lokacin da ta dawo Nigeria, da Labiba take ƙoƙarin buɗe fashion brand ɗinta, sai kuma ta haɗu da Adam. Bayan ta yi aure, Adam ya ce baya so su haɗa business da Labiba, zai investing a ciki. Ya ce mata bai trusting Labiba ba, ta fi ta wayo. Lokacin har faɗa ta yi da Adam saboda ya ce mata Labiba ta fi ta wayo. Daga baya kuma ganin zai fi sauƙi ta fara biznes da wanda za su kare rayuwarsu tare. Sai ta haƙura ta bawa Labiba haƙuri akan Adam ya riga ya ba ta sauran kuɗin za su zama partners. All this while da har take modelin mata kaya ashe dai strategy ne na ta san kan business ɗin da ta je gefe ta buɗe nata don ta durƙusar da Adabi. Manaja ya ce, "Are you okay?" Ɗaga masa hannu ta yi ta ce, "Ya tafi kawai." This is war. Cikinta ne wani juya ta yi ƙara